sha ga watan tara watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu da shida a bakwai wadda ta dace da biyar ga watan uku watan maris kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida a karo na sha biyu allah ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka na juma'a na jama'afin zamfin bida'a wai kamatin sunna da ke nan kasar ƙungiyar ta jama'afin zamfin bida'a wai kamatin sunna ta ƙasa reshen ƙaramar hukumar boko a nan hausa kwatas cikin garin boko ƙaramar hukumar boko a jihar benue nigeria domin dora daga yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi muna cikin tafsirin sura ta 69 a jerin surorin alkur'ani daga sama ta 79 da takwas a asalin saukar alkur'ani ita ce suratul ma'arij ko suratu sa'ala sa'il eh, afwan sura ta saba'in a jerin surorin alkur'ani daga sama ta saba'in da takwas a asalin saukar alkur'ani kuma karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen tafsirin aya ta ashirin da ɗaya yau insha Allah za mu tashi farkon aya ta ashirin biyu illa kawai kasancewar ayoyin da za su zo yau na da alaƙa da waɗancan ayoyi alaran ma zai koma daga aya ta 19 inda kuli kulika halu'a ya zama tausharu da zuwa sai mu dora daga nan zuwa yadda abin da Allah ya kaddara muna roƙo Allah ya mana jagora ya sa albarka ciki Allah ya sa albarka wannan haduwa samu ya mana ita cikin abubuwan da za mu yi farin ciki da ita rayuwar mu ta duniya da lahira Allah ya sa ta zama sanadiyar ɗaukakar musulunci da musulmai ina ma Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا المصلين إن الإنسان إن الإنسان خلق هلوعا إن الإنسان إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا نعم وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين نعم الذين هم على صلاتهم دائمون نعم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون نعم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإن غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون to Allah ramma huta dan huta yan uwa masu albarka idan kuna tunawa mun ji na daga abin wannan sura za ta karantar da mu maganin cututtukan da ke cikin da sharafin lafiya da jinyoyi na zuciya Allah subhanahu ta'ala sai ya faɗi cuta mafi kasancewa magunya a rayuwar mutum a matsayinsa na mutum wanda ya samu maganin wannan cuta to in sha Allah komai zai zo masa da sauki sai ce innal insana khuliqa halu'a lallai mutum an halice shi halu'ur lafazin halu'ur malamai su masa fasara da yawa amma Allah subhanahu wata'ala ya dunkule waɗannan wannan ma'ana ta hala ya faɗe ta a cikin ayu guda biyu sai ce idza masahu sharru jazua idan abu mara daɗi ya samu mutum sai ya zama mai raki wa idza masahu alkhairu manu'a in kuma alkhairi ya same shi sai ta tare ya ihana ya hana da zai da kowa isan alherin ya same shi ba to wannan kalma din wannan bayani shine ma'anan hala a harkar larabci bahaushe sai ke cewa irin wannan shi ake da shi wato marowaci ko mai kwaɗayi ko kuma ɗan baba kere an gane to ɗan adam haka yi ina da raki a cikin abin da bai taka kara ya karya ba amma yin alkhairi ya same su kuma babu mai ji waye waɗanda ba su samun kansa irin wannan yanayi sai Allah ya ce illal musalli sai fa masu sallah su ne muminai muminai na gaskiya saboda sallah ta hakika tana ga gabaran alfasha da aikin munkari shi kuma mutum ya zama mai raki tare da ubangiji mai bitirce ni'imar da ubangiji ya yi masa wannan ba sifa ce ta mumini ba wannan sifa ce ta alfasha kuma Allah subhanahu wa ta'ala yace wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar ka tsaye da sallah da ita sallah na hana alfasha na hana aikin munkari to wannan aiki ne na munkari mutum ya Maro marowaci ya zamanto mai kwaɗayin tsaya mai bitinsa alkhairin da Allah ya yi masa mai raki duk sanda Allah ya taɓa shi sai ya ɓara kowa sai ya ji shi a gari to wannan ba sufa ce ta imani ba ba sifa ce ta masu yin sallah da idan mutum yana yin sallah mai kyau to ko yana wani mummunan aiki da sannuwan nan sallar za ta hana shi saboda Allah yake inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar dan ita sallah na hani ga biran alfasha da aikin munkar wani mutum a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sabai sun kai ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wani kamar ba mumini ba duk wani sako duk wani laifi kaza kaza sai da ce da su yana sallah suka ce yana yi sai ce satanhahu da sannu wannan sallar za ka hana shi wannan yi ne su da suka kai kararsa su ne kuma wata rana suka je suka samu manzo Allah sun sallu ya rasulullah wani abin nan fa da yake mara kyau duk ya daina ita ana ga muku za ka hana shi sai dan ita sallah waɗannan sallolin guda biyar in kana son ka san tasirinsu tare da tsafta kamar mutum ne ina da kududdufi ko wani rafi ko wani kogi irin swimming pool misali a kofar gidansa da kullum zai shiga iwon kaso biyar annabi yake da su akwai wani datti ko wata kazanta da za ta saura a jikinsa suka ce babu ya rasulullah ya ce haka waɗannan sallolin guda biyar ba sa bar maka zunubi kuma sai sun hana kai yin aikin zunubi da haka a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kwatankwacin sallolin nan guda biyar daga sallah zuwa sallah da kwatankwacin juma'a zuwa juma'a da kwatankwacin ramadan zuwa ramadan kafara ne ga abin da yake tsakanin in mutum ya sallah a zahar kafin ya sallar la'asar ya yi zunubi to in yaje sallar la'asar za a kankare masa zunubi la'asar kafin magarba ya yi wani zunubi to za a kankare masa zunubi in ya yi sallar la'asar ko magarba haka nan da daddare ya yi sallar isha kafin ya kwanta ya yi wani zunubi in yaje sallar asuba kuma sai a kankare masa zunubi haka nan juma'a zuwa juma'a mutum ya je ya yi sallar juma'a to zunubin da ya aikata zuwa juma'a mai zuwa sai a kankare masa su muddin babu haƙƙin wani ce muddin babu ganganci da akwai masu yi allah laifi da ganganci sai mutum ya sai allah ga koron rahimu ne saboda haka sai ya yi abu wanda zai wa allah irin wannan ya sayi allah ga koron rahimu ne sai ya saba masa ya shi wannan allah ya ɗaya shi daga ciki ba ba zai shiga ciki ba allah ya bada sharaɗai wanda da su ne yake karɓar tuba wa mutum innama tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahal thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima tuba da Allah ya wajabta kansa zai karba shine tuban waɗanda suka yi masa laifi bi jahala cikin rashin sani shaidan irin jaye su ba wai jahilai bane a'a amma sai dan irin jaye su a lokacin da suke yin wannan zulubin sun manta ma suna da ilimi dan idan kana sanin kana da ilimi sai ka je kai saban Allah ai daraja ka ce ta zubi to akwai mutumin da zai iya zuba da daraja, shi in yana da hankali to da haka ribata sai rinta shaidan da haka Abdullahi dan Umar yace bi jahala anan ba wai ana nufin jahilci ba ne rashin sani kawai dai a lokacin duk da mutum zai yi saban Allah to ya yi jahala wanda bai sama yana da ilimi ba sai ya ɗauka ga wani jahili can amma mutumin da yake sane da abin da zan yi laifi ne sabo ne kuma sai ya aikata shi to shi wannan baya cikin bi jahala da aka baya cikin waɗanda Allah ya kaddar yadda zai karɓi tuba a wajen Allah ya sauka to da aka dai Allah ya ce illal musalli sai fa masu yin sallah wata ya sallata su take allazina hum ala salatihim da'imun su ne waɗanda suna dawwama akan yin sallar su wato suna yin sallah titir suna kiyaye ta ba sa yadda su batta kuma ba sa barin sallatarta a kan lokacinta saboda mai ita sallah inda salata na ga'alin mumini na kitabun mawuta ita sallah ibada ce da aka wajabta akan mutane aka sa mata lokaci in mutum ya yi ta lokacinta da ba allah ba zai karba ba inda gangan ya bari sai da lokacinta ya fita sannan ya yi allah ba zai karba ba da haka sayyidina abubakar allah ya kara masa yadda yace aka tambaye shi game da wanda ibar sallah har lokacin ta ya fita da gangan da sallah ta sai ce Allah ba zai karba ba in ma ya sallace ka Allah bai karba saboda ne ibada ce mai lokaci kuma ya bata gabaran lokacin ta har sai da ta fita babu wani dalili ba usai da haka wanda lokacin sallah yi sai ya ki tashi ya yi sallah ba da uzuri na shari'a ba ibari har lokacin da ya fita to kada ya ɗauka cewa Allah ya karbi wannan sallah kun ga ku mata kuna da matsala wannan da aka mata ku ji tsoron Allah akwai abin da yake ɗaukar ku saboda duk wata kina ɗiba waɗansu kwanaki bonus ba kya yin sallah saboda dalilin al'ada in kin haihu kina samu wannan bonus ɗin ki kwana ashirin talatin arba'in ba shi sallah kuma ba ce kirama ba kuma don kiyama ba za a rubuta muke biki ba ba za ki je ki gata a rayuwarki ga wasu kwanaki da biki sallah ba saboda Allah iba ki dama ba zai rubuta muke biki ba za ki samu cikakken aikin ki lafiya lau to amma kuma lokacin da kike da lafiya lokacin da baki da uzuri lokacin da ba wani dalili kuma sai kike yin sallah da yawa ga kullun sai ta fama da ku mai gida in ba masallaci zaki je ba zai fita masallaci wanda lokacin sallah yayi ki tashi ki sallah sai ki je ki sallar idan kina zaune uzurinki yara uzurinki kayan miya uzurin ki kina tsintar shinkafa kina zaiyewa kaza kina kaza ba ki da wani aiki sai zancen ci sai zancen yara sai zancen kaza wannan duk abin duniya ne hausawa suna cewa a cikin ido ake tsawuriya aikin gida ana kare shi ne ana kara aikin gida amma sallah da garin da kika mutu za a ci gaba da yi miki a ce sallah ake gama ba aikin gida ba aikin gida in kin mutu za a ci gaba da yi ko dan kin mutu za a daina aiki za a aiki a gida da ya kamata mata ku fahimci wannan haka kuro ki zauna ki yarda ki yardar da mijinki ki fusatar da ubangiji ai wallahi in yazo bai tarar na gama abincin nan ba zai min tashin hankali in yazo tashin hankali dan Allah mai gida ya haƙuri ko dalin dan Allah ya haƙuri wallahi sallah na tsaya ne sai ne amma a'a ku ba wannan kawai sai mace ta zauna ta ƙi yin sallah kawai saboda kuma wata ma saboda tsabar shaidanci aka yi mata magana sai ta ce aiki yana gaba da sallah to kun ga wannan maganar akwai hatsari a cikinta hadisi ya tabbata haka annabi ya ce in aka kawo abinci kuma aka zo za a yi sallah a fara cin abincin sannan a yi sallah amma ba wai ana ta ci yana gaba da abinci ba ina gaba da sallah ba in kina so ki gane wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mijin ɗayar ku ne ta to ta amsa kiransa ko da tana kan tanda ne tana soya gurasa ko tana soya abin nan tana yin waina ikirata ta ce bari tsama wannan ta tashi ta bi gurasa in ta kone kayan waye kone ba sai ka dace na baku labarin wata mata da suke mijinta asara da albishir da asara ba sai wani albishirin ka kayi asara in ya zo bai faɗa ya kika bar min waina ta kone sai ki ce da shi a ah, kai fa ka kira ni kuma na gadin abin nan kai da kayan mallakar waye to shi kenan to idan da shi yana gaba da sallah sai annabi ya ce a ah, ki kyale shi dai kin sauke wannan abin tukuna sannan ki amsa kiran shi da yawa daga cikin mata an saka musu wannan tunanin to ba haka bane kuma yawan ba ku sani ba wannan ma ba a ce ta musulunci ba an ne wannan wasu suna da da'awar addinin musulunci amma ba musulmai bane dan sun ce aikin Allah daban aikin dan adam daban ba ruwan imani da aiki ba ruwan aiki da imani da haka su a wajensu fir'auna ma zai iya shiga aljanna duk takar da yi da haka ku yi takatsansa ku je da sauraron irin waɗancan maganganu waɗanda ba su da ainihin wata madogara wadda take ta shari'a face an ɗauko madogara kawai an dogara musu saboda abotar da mutane mace ba ta shiga aljanna don kawai ta yi wa mijinta da'a har sai bayan ta yi wa Allah da manzon sada da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake idan taqatil mar'atu rabbaha wa sallat khamsaha wa sabat shahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha dakhalat jannata rabbiha abubuwa guda biyar ne ko shida annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ijera su sai mace ta yi su sannan za ta shiga aljanna ubangijinta abu na farko idan kafin mar'atu rabbaha idan mace ta ji tsoron ubangijinta ya ji tsoron ubangiji shine yi masa da abin dokokinsa sau da kafa inda ya umarni a bi inda ya hani a bari inda ya ce a yi a yi, inda ya ce a kyale a kyale idan kafin mar'atu rabbaha idan mace ta bi ubangijinta sau da kafa wa sallat khamsaha kuma ta sallaci sallolinta guda biyar ta yi asuba ta yi azahar ta yi la'asar ta yi magarba ta yi isha kan lokaci inda wani uzuri uzurin da shari'a ta yadda da shi ta kula da wannan uzurin amma uzurin yana wucewa ta sa yi sallah karki ce kin saba sai karfe biyu akwai elders daga cikin kuma sai yawan shekaru wata zai ta tafi ai mun riga mun saba wallahi izo wallahi sun zamanin bature da izo aka mai da sallar nan karfe biyu wallahi sai karfe biyu muke yi aka mai da lasar karfe hudu sai karfe hudu muke yi a'a bature ba zai iya tsaya miki ba a gaban Allah sharri ne na bature ina so ya raba mutane da addini da aka yi ya raba su da abin da malam mai ahalari da mai ashmawi da duk malamai na addini suka faɗa ikawa nasa tsari saboda aikin gwamnati kakarmu kakata wadda ta fi mahaifi mahaifina Allah ya ji ɗanta. shi ma mahaifin na Allah ya gan lokacin da suka zo da izala sai aka so a hada su aka so a hada su aka ji aka ce gashi ya zo yana sallah sha biyu da rabi karfe sha biyar rana sai tashi sallah to su tsofaffi ne ba su da wani abu karfe kaza karfe kaza sai ta ce in yana sallah a zahar din a zo a gaya mata lokacin da yake yi ina sallah sai aka gaya mata tana cikin ɗaki sai ta ce a je a duba mata akwai wata tukunya rana ta zo gurin sai aka je aka ce eh rana ta zo sai ta ce to lokacin azhar yayi ta ce da aka kawo ni nan gidan babana mahaifin da kenan shi yanzu ya ce in rana ta zo nan gurin azhar in ta zo nan gurin la'asar in ta zo nan magariba in ta zo nan in kika kaza isha in kika ka ta ce saboda haka wannan shi ne ta ce da wayan mu bature izo kasan nan ya canza lokacin sallah wanda ya kawo karar wa ne a wajenta sai saka hannu a kai ta goye bayan nan ya saka kuka ta ce kai ma ya kamata ka ji tsoron Allah kai ka sani kana gaba da ni a shekaru kana gaba da ni ka sani da wayan mu aka mai da sallah karfe biyu a ƙasa aka mai da ta karfe hudu dalilin kawai aikin gwamnati to abin da nake cewa da kun ga duk wanda lokacin sallah yayi da yake shi ya saba sai karfe biyu zai yi wallahi ya mutu sai wa Allah bayani ba ka da wani uzuri da za ka ce wai kai kana da wani lokaci sai wannan lokacin za ka yi ibada ita ibada inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta bil munasaba kun ga ko wadansu da zakka tana kama su ko kawai sai mutum ya ajiye zaka sai ce sai da azumi zai bayar wallahi in ka mutu Allah sai ya tambaye ka kuma wannan jinkirin da kai ka jinkirtar da wannan haƙƙin sai cikin azumin ka bayar wannan jinkirin ma sai Allah ya tambaye ka ka'idar zakka ran da lokacin zakka ka ya kama ka yi da haka malamai suka ce mutumin da ake zai yi zakka sai da ya tara zakkar bai fitar ba sai ce sai rana kaza sai ta kone suka ce sai ya biya yau da zakaka ta kama da sabon kai kama yau ka fitar yau ka bayar dan ne za ka aji to kun ga da yawa kuna yin haka musamman ku mata wata mace ma tana da abin da za ta yi zaka kuma ba ta yi to ku ji tsoron Allah ku daina wata mata ta shigo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yaranta 'yan mata guda biyu kowace da aurwara a hannunta sai ce kina ba da zakar waɗannan sai ta ce ba na ba ya rasulallah sai ce to zai miki daɗi a mayar musu da shi awarwaran wuta ranar tashin alƙiyama kuma in kai magana sai mace ta ce ai kayan kwalliya ne ai kaza kaza kuma karya take ita ma ajiyar kuɗi ne ba yi yanzu mata da yawa don girman Allah kuna sayan gwal ne saboda kwalliya saboda ba kuke saya to ran da duk kika sayar sai kin fitar da hakkin Allah ba magana kike yi kin saya wannan na miliyan goma ne yanzu kin sai yan tiri ba ya kai miliyan sha hudu saboda haka bari ki sai na miliyan sha hudu kuma kin hari miliyan goma sha takwas gaba sai kin fitar da hakkin Allah in ba haka ba annabi ya ce zai miki kyau a ce an mayar miki da shi dan kunnen wuta ko awarwaran wuta ko zoben wuta ko haƙorin wuta ko zoben wuta ko munduwa ta wuta ko sarƙar wuta wanne zai miki daɗi a ce da kun ga da yawa mata ba kwa fitar da zaka kuma ga kunan da zinarai kamar sa kace Allah ya sauke to dai Allah yake illal musalli sai fa masu sallah allazina hum ala salatihim da'imun waɗanda suna tafirta a cikin sallar su kowanne lokaci da lokacin sallah ya zasu tashi ta da haka na na insha Allah ya kara mata yadda ta ce manzo Allah su sallam a gidansa in ka ganshi abin mamaki inda yake wasa yake walkadari tsakaninsa da iyali ta ce amma fa da an yi kiran sallah kai ka ce bai san kowa ba a gidan ba wani abu da za a yi sai abin da ya shafi sallah da aka kurin ga kula da sallah mata ai kun ji daga abin da ke kawo albarkar gida kiyaye sallah ko yin sallah sallah ba mu yi Allah subhanahu wa ta'ala yace allazina ma ala salatin da'imun sifar su ta gaba wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum sune waɗanda akwai haƙƙi sananne a cikin zukatan su lisa'ili ga wanda yake roƙa wal mahrum da wanda kuma yake kame kansa yake hana kansa roƙa wato sun sanya za su bayar da dukiyarsu sun sanya za su tsara dukiya sun sanya za su kashe dukiya sun san me ya halatta a yi da dukiya sun san me ya haramta a yi da dukiya suna yin abin da ya halatta da dukiya suna kin yin abin da ya haramta a yi da dukiya bisaili wal mahrum asail malamai sun yi magana akan waye asail asail din nan wasu malamai suka ce wanda a kafiya ne ina da bukata ba zuwa ya roƙe ka ba amma ka gane wannan ina da buƙatar a taimaka masa to sai ka taimake shi kar ka tsaya sai ya roƙe ka ka taimaka masa kawai al shi ne wanda yana cikin halin buƙata amma kai ka ma kasa gane ina cikin halin buƙatar amma kuma yana ina da buƙata to shi ma karka jira har sai sanda ya zo ya tambaye ka a kai kokari ka bashi wasu malamai suka ce lissa'il wal ma'ruf ga wanda ya halatta a in ya roka a bashi da wanda ya halatta in ya in ya roka haramun ne a bashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce la tahillu al mas'alatu illa li salat roko bai halatta sai ga mutane guda uku waɗannan duk wanda ya roƙo ba su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya to ba wani abu yake ci ba face haramun ne wuta ce yake diba yake zuba a cikin da haka falyuqilla al-abdu aw liyaftir bawa in ya ga dama ya tsawaita in ya ga dama ya karanta ko ya yawaita yin roƙon ko ya karanta yin roƙon na farkon su rajulun tahammala hammala shine mutumin da ya ɗauko wani nauyin bashi to ya halatta wata hidu da mas'ala hatta ya ji da sadadan ya halatta ya yi roƙo har sai ya samu abin da zai biya wannan bashi da ya ya abin yake zuwa i a wani wuri sai samu wani musulmi ana rigima ana nema a kashe shi ana nema a ɗaure shi ana nema a yi kaza sai bincika sai aka yi menene ya faru ne sai aka ce ai bashi ake bin sa sai ce nawa ne bashin na ɗauka zan biya bayan ya faɗi wannan nawa ne bashin shi aka ce miliyan ɗari a kaga sun bugu da baki an gane ku eh to kaga yanzu ya ɗebo da yawa ke akwai matsala ko ba matsala akwai matsala to ba cewa zai na fasa ba a shi da ina irin tunani yar miliyan ɗaya ce yar miliyan goma ya ga yana da ƙarfi ko nawa ne ya biya to yanzu ya ga abin ya ne ya yi girma da yawa saboda haka sai ya zo ya same mu nan masallaci misali sai ya zo nan masallacin mu na izala ni ɗan izala sai ya zo nan masallacin mu na izala sai ya samu liman samu kwamitin masallaci ya samu masu kula da masallaci sosai jama'a na ka dauko mana bashi kana ce kamar ya ka dauko mana bashi eh ya dauko mana bashi sai ba da labari ai kunji kunji kunji kunji abin da ya faru to sai aka yi lallai ka dauko mana bashi sai aka tashi aka idar da sallah sai a gaya mutane jama'a an ɗauko bashi za mu biya wannan bashin gashi gashi gashi gashi saboda haka za a haɗa wannan kuɗi in an samu a take shi nan ba samu ba gobe a maimaita a ringa bin masallatanmu na izala ana ta gaya mutane kowa i kawo sai an samu abin da za a haɗa wannan bashin a biya to sannan sai a daina wannan ya halatta in ba bai samu kwamati ba in bai samu liman ba sai tashi ce jama'a na ɗauko muku bashi kun ji kun ji abin da ya faru kar wanda ya ce ba ka ɗauko mana bashi ba kanka ka wa yana da haƙƙi in roƙa kuma haƙƙi ne a taimake shi kuma don haka ne har a cikin zakka wanda Allah ya ce ya halatta ba zakka akwai algarimi algarimi waɗanda suke bashi ya ya cinye sai yawa da haka shi ma zai roƙa kuma zai samu amma ya ji tsoron Allah daga sanda isa ma abin da zai je kada ya sake roƙon kowa komai in an bashi ya ta an gama na biyunsu mutum ne a cikin al'umma a sabon mufaka talauci ya same shi mawadaci ne kowa ya san mawadaci ne baya bukatar ko a wurin komai ina rayuwarsa lafiya mai amma sai ya zamanto talauci ya same shi ya rasa yadda zai har mutane suka gane na fa talauci ya same shi amma ba su taimake shi ba har mutane uku masu hankali masu kaifin hankali suka ce kai jama'a wa na yana cikin halin talauci ya kamata a taimake shi amma duk da aka ba wanda ya taimake shi to ya halatta izo zai ce da mutane jama'a na'am ba shi ko na samu kaina wani hali a wani yanayi ba da abinci ba da abin sha ba da sutura ba da maganin zai ba da kuɗi da zai yi wa kaina lafiya ko iyalaina na kasa biya ya'ya na kudin makaranta na kasa kaza na kasa kaza wanda kowa ya san shi yake yi ga wannan abin ya same shi to shi ma ya halatta ya roka har sai ya samu sadadan abin da zai biya wannan zai fita daga cikin wannan yanayi kada wani amfani da wannan dama sai mayar da masallaci kuma kullum abin inda zai zo ya haka a ba wanda shi dama an san haka yake ba sai ya tashi ya nema sannan yi shi wannan ina da hanyoyinsa na samu baya roƙon kowa komai yau ya nema ya nema har aka gane fa ya samu matsala ma ba ta muke shi amma wanda dama shi a cikin kwankila yake a cikin wahala yake shi kullum sai ya nema ya je ya gaba da yi in ya zo ice zai roƙi mutane sai a hana shi wanda duk yake lafiyayye zai iya nema haramun ne ya roƙi mutane in su ɗi roƙe su suka ba shi in ya fiya ta haram wata rana waɗansu samari katta gwaraza suka zo wajen manzo Allah su sallam ina ban zakka sai suka ce manzo Allah ya ba su annabi sai da ya duba juya zakar haka dukiyar sai ce to kun ga dama in ba ku amma in kun ga dama ku yi hakuri ku je ku nemi na kanku ba ku ba ku da haƙƙi a cikin wannan ba ku a cikin wanda aka ce a baiwa ba kwa ciki bai halatta ko ku ci ba ku je ku nemi naku amma kun ga dama wuta ce ga tan ɗaukan ba ku ci ba suna da hankali ba sakar ba, saboda haka sai suka tafi to don haka wanda ina da ƙarfin da zai je in nema kuma yana fita koyaushe ne ma abinsa to zai ya nemi kayansa kada ya roƙi kowa wani mutum ya zo wajen manzo Allah su sallar ya roƙe shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai baka da abin da zaka yi to ya rasulullah sana'a ne kai gatar ma da zan ina na rasa sai baka da komai ya rasulullah ban da komai ka ganna nan takalmin nan na kafa ta kawai yanzu shine abin da zan iya cirewa annabi ya kalli takalmi ba wani takalmin arziki ba amma da haka sai annabi ya daga shi haka da hannunsa mai alfarma ya ce wa zai ce wannan takalmin aure na waɗansu da suka ruwa suka ce takalmin ka gan shi akan hanya ba za ka ɗauka ba ballanta na ka saya amma saboda hannun da ya tallata shi hannun wa ya tallata shi hannun yana da kima ko bai da kima yanzu takalmin ya daraja ko bai daraja ba ok bil munasaba sai karan jiya wani ala ma sai karbo takalma na daga can da ake wanke mun ya kawo mun yaki na ce kai waɗannan takalma yau sun yi daraja saboda hannun ala ma ya ne ya ɗauke su sun yi daraja ko bisa daraja abu yakan yi daraja dalilin wanda ya mu'amala da shi da annabi ya ce wa zai saya sai aka fara sayawa sai wani ya ce na siya dinari guda ko dirhami guda ya rasulallah. sai ce albarka to ne ce na don habibi ya rasu da sai ce kawo kuɗi da aka bashi sai annabi ya dau dirhami guda sai i bashi yace wannan je ka kasuwa ka siyo min ruwan gatari kafin ya je dawo manzo Allah ya saro kota ya masa kota ina zuwa isa masa sai ce to wannan je ka kasuwa siyo kayan abinci ka kai gidanka ka dawo ya sai kayan abinci na dirhami guda ya kai gida da annabi ya dawo sai annabi ba shi gatare ce je ka kai kwangila ka je ka rinka yi faskare a bayan gari kana zuwa cikin gari kana sayarwa kar ka sayar zan sake ganin ka na baka sati biyu mako biyu mako biyu sai ga ya zo kun san mutumin da yake mutumin kirki ne in sai mutum aka yi maka alkhairi ya kamata ka saka da alkhairi da ya tashi zuwa wajen manzo Allah bai zo masa hannu rabbana ba sai ya ɗauko da yar bakan ledarsa da ɗan wani abin nan wata kyauta a yanzu yana sai gaya masa ne cewa ya samu sana'a zai rayu har ma yi kyauta da ya zo ya kawo manzo Allah su sallam sai manzo Allah su sallam ce la an yahsabu ba ahadukum fa yahmiluhu ala zahrihi khairun lahu min an yas'ala an-nas a'tahu aw manahu ita ɗayanku ije bayan gari iyo dako abin nan iyo iyo abin nan faskare ya dako itace ko iyo ciyawa ya zo cikin gari isiyar shi ya fi alkhairi gare shi akan ya roƙi mutane ko sun ba shi balle sun hana shi da aka koyi dogaro da kai ba ke nake nufi ba duk ɗan namiji ya koyi dogaro da kai ita kwamfata dama an sani ita ya tana ya iyayenta tana mata mijinta tana tsohuwa ‘ya'yanta da jikokinta a fahimta wancan ziga da turawa suke muku cewa ke abin nan ke biki sani ba ne ana muke fafa dole wallahi ba profession ba ne na mace kullum sai ta je kasuwa ba profession ɗinta ba ne bai dace da ita ba ba profession ɗinta ba ne sai ta je ofishin aikin gwamnati ba profession ɗinta ba ne sai ta yi wata sana'a wai wanda za a ringa ce tana zuwa tana da wannan ba profession ɗinta ba ne Allah bai yi mace saboda haka ba kawai menene ake cewa wayan a ci yanzu maza sun mayar da ku suna ci da gumu ina gaya muku gaskiya ne kina kasuwa ke kya ce ke kadai kika haifi yaya sai ba miki wahalar yaya kina aikin gwamnati ke kya ce daga da su kika zo daga gidanku sai a bar miki wahalar makaranta wahalar kaza in ki magana sai ce ba aiki kike ba to su can waɗanda kuke ƙoƙarin ku kwaikwaya ɗin sun ɗanɗana sun san bala'i suke ciki don haka suka su su amfani bara na ba ku labarin wata ba'anar kiya ɗanta ya ɗauki bindiga zai harbe ta a kan mai mai kula da shi ita ya sani da ya suke yi ne a gida uwarsa in ta fita aiki tun karfe bakwai na safe ba za ta dawo ba sai yamma sau na kawai zai ga kuma idan ta zo ma ba wani abu take masa ba wannan din da ita ce take tare da shi ikan je wajenta an ware mata abin nan suna rayuwa a gidan shi ya ɗauka ita ce uwar shi me ya faru wata rana sai ga ta ne wannan uwar goyon ta shi fada ta ne mata fada ita kuma tana ba ta hannu wani wani ya faru kayya kayya kawai sun sun sai tafi ɗakin ubansa a ce kista mai ɗauko bindiga ya fito tana ganin sa ita wadda take goyon nasa uwar goyon sai maza ta rike shi ita bannin kace kan kashe banza ya za su zo gidan mace ne ba tashin hankali yanzu ita ta zama ne zuwa ma kawai shi yana ganin ta yan raɓa da a gidan to wannan ita ce take yi ne a gidan tare da shi ita ya sani ku yi wa kanku fada ku yi kanku fada Allah ya gane da to dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazina hum wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum wa ya kamata su ba wa ya kamata su ana sun sani ba ko ina suke ce da dukiyarsu ba ba ko ina suke bayar da dukiya sai inda ya halatta Allah saka muku da alheri iyaye mata eh ga tunan kuna ta kawo taimakon marayu Allah saka da alheri to haka ake so sai ki tuna ke ma akwai ran da mijinki zai mutu ya bar naki yaya akwai ran da zaki mutu ki bar naki to wanda ɗaya daga amfani irin wannan aikin idan kana yi Allah sai ya tallafi bayan ka kai 'ya'yanka ba za su samu kansa irin wannan yanayi a ce ga sun zama marayu waɗanda sai an zo ana ta a yau karo karo sai ka mutu ka bar marayunka a cikin rufin asiri kawai abin da suka rasa shine zatin ka kai sun rasa ka amma dai me za su rayu a kai ba su bukata ba sa bukatar kowa ba su Allah ka ba mu ikon kula da marayu Allah ya ce wallazina yusaddiquna bi yawmid din sune wadanda suna gaddatawa da ranar sakamako ranar kiyama sun yi imani tana nan tafi to wadanda suke haka yadda za su je lahira yana hana su rowa yana hana su raki yana hana su mutunci yana hana su hamban hamban yana hana su ainihin haɗama yana hana su duk wata mummunar ɗabi'a don sun san akwai lahira sun sani abin da kai rayu a kansa a nan duniya shi za ka je ka tara a lahira da haka za su rayu akan nagarta za su rayu akan aikin kirki kuma za su gabatar wa da kawunan su wani abu da za su tara a nan lahira da haka tambayi kanki tambayi kanka ni tuntun na tambayi kaina in na je lahira ina nake son shiga ni na amsa ta ita ce aljanna ni ita ce amsa ta kuma idan na je eh da jin daɗi an gane a tauna kashi yawa a tunama a sha madara a sha giya akwai giya gidan aljanna ba ma ba irin ta 'yan magaro ba ba irin wannan ta 'yan magaro ba giyar gaske giya mai kyau wajen kasha za ka ƙara lafiya ka ƙara kuzari eh allah kai mu lahira wallahi sai mu wa giya shan kaca ba ana ta za ka sha giya ka tasa dubu ba domin muka je ta lahira ta malala za mu shi a aifa sai ba dai ba Allah ya kai mu eh Allah ya ba mu aljanna da haka sai su tsaya sai su gabatar da abin da suke so su samu a can والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون كما سوى ne waɗanda suna jin tsoron azabar ubangijinsu saboda me inna azabar rabbihim ghayru ma'mun azabar ubangijinsu ba a bar lamun cewa ba ce saboda matsalar ita ce wani sai da yazo zai mutu sai zama kafiri sai ya zo mutuwa ya gama rayuwa akan tafarki mai kyau ya gama komai ya zo mutuwa sai sai zama arziki. sai je yana ta rabbi khamsu da rabbi khamsu da ya ubangiji ba ni minti biyar in gyara ina walai ya akhira Allah nafsan ila ja'a wanda aka ji ana ina rabbi hamsu da kai ai an samu matsala ma kuma kana salo wai wani ne fa waya cin wanda ake cewa wani yanda waɗannan ba da ake cewa wani yanda wani su suka rubuta da tafin su shi aka ce da izo zai mutu sai aka ji yana tare da hamsu da kai ya Allah daƙiƙa biyar da kika biyar kuma yana da mabiya yanzu mutumin da ya zo mutu aka yi na aina ta masa jinkiri mutu, biyar yanzu wannan mutumin kirki ne ai idan mutumin mutuwa ta zo mutumin kirki in mutuwa ta zo mutumin kirki ce ke yana zabura zai tafi matar fir'auna da mutuwa ta zo mata mai ta dinga rabbi bin inda ka baitan fil janna wa najini min fir'auna wa amali wa najini min alqawmi zalimin saboda me aljanna ta gani aka dauko aka ajiye mata a gaban ta, saboda tana zambarwa za ta tashi ta shiga to haka nan duk mutumin kirkin ya tashi mutuwa annabi yake za a zo mala'iku ne za su sako daga sama iya ganin su su ne wasu farare suna kanshi fuskar su da kanshi suna dauke da turare daga gidan aljanna da wani likafani na gidan aljanna za su zo su zauna iya ganin sa su ne eh, yanzu wannan zai wani sai a jinkirta masa minti biyar a nan duniya me zai yi da aka jama'a kowa ya shiga taifayinsa kowa ya gyara tsakaninsa da Allah in mutuwa ta zo zancen imin jinkiri ba minti biyar ba ko kiftawar ido ba za a yi maka jinkiri ba da mutum lokacin ya je mutu kuma kai da ake so ka mutu da la ilaha illallah ka mutu kana minti biyar minti biyar Allah ya saurara to ita azabar ubangiji ba bar amincewa ba kada ka yi tunanin cewa wai ka zo wai dan mutum ya rayu akan rayuwa mai kyau wai shikenan baka sanya ya cika ba baka sanya ya cika ba musamman idan mutum ya zo mutuwa shedan ina zuwa wajen sai sai yi imani da ne sauka maka to da mutum ya amsa masa shi Allah subhanahu wa ta'ala ce wallazina hum li furujihim hafizun su ne waɗanda ke kiyaye farjin su ba sa zina ba sa luwaɗi ba sa maɗigo ba sa iskimna ne iskimna mutum ya bi wata hanya da zai gusarwa da kansa sha'awa dalilin tsarkar da maniyin shi da shi al-iskimna ba sa yi suna haƙuri da aka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'ashar shabab man istata minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron samari ba ana nufin samari kawai ba har yan mata wanda ya samu damar yin aure daga cikin ku ya aure fa innahu ahsanu lil farji wa aghaddu lil basar yin auren ya fi kiyaye farji ya fi kuma kiyaye ganin mutum in kana da matar kai na kai na kalle kalla matan mutane me ya haɗa ka da su me za ka gani a jikinsu da za ka sha wanda babu sha jikin matarka in ma ka ga wata ta baka da ya biyar ta gojen matarka ta gida duk abin da ka gani a wannan ta tare da wannan ta baka sha'awa akwai sha tare da matarka ta gojen ta shikenan huwa azabdu lil a lil faru wa a lil basar kuma ya fi dantse maka gani da yadda za ka kai da kawar da kanka daga gurin mata in ba ka da aure kana da matsala to yi aure da ka yi aure shi ke ke ma din haka ne yanzu kin zauna da ruwan idan tsiya sai mai gida sai mai mota sai kaza sai kaza sai kaza da haka za ki sanance a kan hanyar sani ke a matsayin ki na mace kina da lokacin shi ne yiwa kik kina wuce wannan lokacin alkadarin ki ya tsari ba ba aure kika yi ba akwai wata ta kai matsayin profesa a ƙasar nan ni santa ta ƙin aure tun tana firamare irin firamare godin firamare da ake yi da tun wannan lokacin tana firamare da ta kai wani matsayin ake neman ta tana ƙi ta gama sakandare akwai ta yi alkawari sai na gama sakandare ta gama ta ci gaba da karatu tana sai ta yi kaza sai ta yi kaza har sai da ta yi duk waɗanda suka neme ta yanzu kafura. da ta zo ta kai shekarun da ita da haihuwa sai dai ana haihuwa a lahira duk waɗanda suka neme ta ta ba wanda ba ta ba ɗaya bayan ɗaya kan yau zai aure ta ta ina shi ya riga ya aure saboda ne abin da yake gani din yasa yake son ta yanzu yana nan sai da ta kai sai dai ta samu wani ɗalibin ta in ta ga tana son su sai ta ce zo kana son cin jarraba ya ka aure ni in kana son ka ci jarrabawa ka aure ta in ba haka ba ta makale ka idan ta aure ka ta gaba ta haihu ba sai ta sake ka dama ita ta aure ka wa zai saka mai aura ba shi yake saki ba so ta maka ita ta aure ka zaune daga ta sake ka shi kenan haka ta ringa rayuwa ta auri ɗalibai sun kai kaza ba wanda ta yi wuce ta je asibiti ya kai kaza ba an gaya mata ta gura ko a ɗauki ƙwayoyin halitta ta ma haɗa da namijinta ta samu ta ba za ta yi ba saboda ita nata ba za ta yi ba kuma ƙwayoyin namiji ba su kaɗai suke yayiwa ba dole sai sun haɗu da namiji saboda barbara ce su ma tsakanin kun gani ko to da aka karki yadda su wuce wannan fik wannan lokacin naki kina wucewa alkadarin ki a gani ba wanda zai kuma yana sauraron ki to dai Allah subhanahu wa ta'ala ce wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim ina suke zuwa su biya bukatun su na sha'awa sai akan matayensu ita matar sai akan mijinta bil munasaba wannan shine abin da malamai suke cewa wato alhuququl mustawiya za mu zo mu magana kan sa insha Allah haƙoƙi da miji da mata suke tare a kai shi haƙoƙin biyan bukata ta sha'awa kada ki ji nauyi kamar inda mai gida zai neme ki ke ma ki neme shi lokacin da kike sha'awa ba wani abu a ciki haƙƙi ne da kuka yi tarayya wallazi illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum su maza ko abin da daman su ta mallaka in suna da bayi suna da kuyangi namijin da imallaki kuyanga kuma ba ta da aure to ya halatta ya kwanta da ita kuma ba matarsa ba amma mace dan tana da bawa ita bai halatta ta kwanta da shi an fahimta a zamanin umar ɗansa al-khattab Allah ya ƙara masa yadda an samu wata mata mai kuɗi tana da bawa saboda ka sai take kwanciya da shi sai labari izo ai ta kwanciya take da bawanta umar dan safa bai kira ta ya tambaye ta yace an ce kaza kaza kaza sai ta ce eh ya amirul mu'minin haka ne ai Allah yake illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum sai dai akan mazajen su ko abin da daman su ta mallaka idan ita mace ce sai ta biya bukata da mijinta namiji zai biya bukata da kuyanginsa sai ta ɗauka ita ma tun da ta mallaki wannan bawan za ta iya kwanciya da shi sai umar ɗan khattab ya ce ba dan wannan har da kike da ita ba kana baini wa bainaki amrun da an samu matsala tsakanin da sai ce dai ta ba haka bane banda mata wannan maza kawai suke da wannan shi mai baiwa in ya haihu da yar da wannan ku yangar tashi dan nawaye a nawaye nasa ne kuma dalilin haka uwar ko ya yanta ta ko bai yanta ta ba ba zai ba da kyautar ta ba ba zai sayar da ita ba kuma bai halatta i bayar da ita i kwanta da ita dole kuma ba zai aurar da ita ba dole ko dai yanta ta ne ya aure ta ko ya yanta ta ko in ya mutu ta zama ya saboda ɗanta to idan ta haihu da wancan bawan ɗan zai samu wannan tebo ɗin za ce eh, ɗan bawan ne ɗa baya jinginuwa zuwa ga namiji bawa ta ɓangaren macen da ya haihu da ita sai aure aka ɗaura musu ina fatan mun gani da haka bawanta ne da ta aure shi yana bawanta babu laifi ba laifi ba ne mace ta auri bawanta amma dai ringa kwanciya da ita kamar yadda in namiji ya mallaki baiwa zai kwanta da ita wannan haramun zinaci an gane fayin na hun gairu malumi waɗanda in suka tashi bukatar su ta sha'awa suna biya tare da matansu ko kuyayyunsu to waɗannan ba ababen zargi ba ne cikin abin da suka aikata na saduwa da iyalai na Allah ya ce ta man ibtaga wara zalika fa ya humul azun waɗanda suka nemi wata hanya ta biyan bukata bayan wannan bukata ta sha'awa to waɗannan sune yan ta'adda sune azzalimai sune masu ƙetare iyaka shine hanyoyin da ake yi duk a istimna'i maza suna da hanyoyin da suke bi istimna'i mata suna da hanyar da suke bi su yi wasu na yi da hannunsu wasu na yi da wasu abubuwa to duk haramun ne saboda aka wajibi ne mutane su daina na ma Allah ya ce والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون نعم بارك الله فيك الله يتي والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون سوني وأن ذلك ما سكيا يواجه أمانون سدال قورهم باسا سن أمانة كما ينسي القوري باسا سابعا ba sifa ba ce kwata-kwata ta musulmi ballantana mumini saba alƙawari ko cin amana da aka annabi sallallahu alaihi wasallam la imana liman la amanata la babu imani ga mutumin da bai da amana wala dina liman la ahda la wanda kuma ba shi da alƙawari shi kuma ba shi da addini ina da cikin alamun munafunci guda uku da manzo Allah ya faɗa wata ruwaya hudu idza tumina khana wa idza ahada gadar a ga mutum yana cin amana an ba shi amana ya zama mahaici haka nan in ya yi alkawari ina saba sai yaudara cin alkawarin da ya Allah ya ce na hum bi yin qa'imun kuma su ne waɗanda suke tsayawa akan shaidunsu su su bayar akan gaskiya wani abin da yi shine kaza su faɗi gaskiya kan bidin ba sa kallon wani wata kusantaka ko wata yanwantaka ko wata eh, abokantaka ko wani kusanci wanda zai hana su yi gaskiya cikin shaida da za su bayar suna bayar da shaida ne fi sabilillah Allah ya ce wallazina hum ala salatin yuhafizun su ne waɗanda suke kiyaye sallolinsu kun ga an ce suna dawama akan sallah ko to kuma suna kiyaye ta akan lokutan suna yin sallolin farilla suna yin na nafila kowane lokaci suna rayar da rayuwarsu da yin sallah Allah yake ulaika masu yin wannan sufa fi jannatin mukramun suna gidajen aljannatai suna ababen girmamawa da karramawa da mutuntawa Allah ya sa mu ne Allah ya sa mu na cikin su to shikenan sai mu kwana ne insha Allah in Allah ya kai mu gobe ma